Daga Washington DC a gundumar Columbia, Amurka ke magana. Akan mita 49 ko kilo has 6,670 da mita 31 ko kilo has 9,765 a gajeren zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu ta rediyo amfani, sarauniya, niyya da lol da nomad FM. A ƙasar Ghana kuma za a iya jin mu kai tsaye a Alfa rediyo da Marhaba rediyo. Sannan ana iya kama mu kai tsaye a shafinmu na www.gtahausa.com ko kuma ta shafukanmu na kafofin sada zumunta a TikTok, Instagram, WhatsApp da YouTube. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Madina Dauda ce tare da Saudat Kabir da sauran abokan aiki da ke Washington DC. Muke muku marhabin da kamo shirinmu na wannan dare ta Asabar. Yau bakwai ga watan Maris na shekara 2026. Za ku ji ra'ayoyi mabambanta akan matakin da ministan kasuwancin jihar Agadez ta kasar Nijar ya ɗauka kan fitar da dabbobi waje. Wallahi ko biye biye ake sai da nama wani bai isa bai saya. wannan mu gaskiya haka haka gaskiya mai nan baya sai kuma wata hira ta musamman da yusuf aliyu harande ya yi da injiniya buba galadima kan yadda harkar noma ta samu koma baya a kasar tare da ba da shawarwari an kashe masana'antun abin da gyara shinkafa wajen guda dubu da aka gina kafin rahotannin su zuwa maku bari mika ko ga saudat kabir domin ta kawo mana cikakkun labaran duniya Assalamu alaikum. Iran ta tsare ta kai hare-hare kan kasashen da ke makwabtaka da ita idan dai ba su suka kai mata hare ba. Fadar gwamnatin Tehran ta aiki da saƙon ba da haƙuri ga makwabtan nata game da hare-haren da ta kai musu a ƙoƙarinta na goge fushin da makwabtan nata na ƙasashen tekun fasha suka yi kan harin da ta kai musu. Shugaban ƙasar Iran Masoud Pezeshkian ya ce ya ba da haƙuri ga makwabtansu ya kuma buƙace su da kada su wa Amurka da Isra'ila yaƙi da Iran. Ya kuma yi watsi da kiran da shugaban Amurka Donald Trump ya yi na da su yi saranda inda ya ce wannan mafarki ne. Shi kuma a nasa ɓangaren Trump ya ɗauki haƙurin da suka ba wa sauran ƙasashen gabas ta tsakiya a matsayin saranda. ‘Yan sanda a Najeriya sun yi nasarar hallaka ‘yan ta'adda 45 a ƙauyen ɗan Musa da ke jihar Katsina, a cewar wani jawabi daga gwamnatin jihar a yau Asabar. Tashin hankalin ya biyo bayan wani hari da 'yan bindiga daga jihar Zamfara suka kai ƙauyen Alhazawa da ke garin Musawa ranar biyar ga wannan watan suka yi ƙoƙarin sace shanu. maharan sun sake dawowa washe gari inda a nan suka yi aron gama da jami'an tsaro da aka girke a sansanin soji na dan ali kusa da unguwar mai dabawa a nan ne jami'an tsaron suka yi nasarar hallaka mutane 45 daga cikinsu wani kaftin da sojoji biyu su masu rasa ransu a faɗan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na gta a birnin washington dc ambaliyar ruwa ya hallaka mutane 23 a Nairobi babban birnin kasar Kenya ya kuma tafi da motoci da dama tare da kawo tsaiko ga zirga-zirgar jiragen sama a filin jirgin sama mafi girma a gabashin Afirka a cewar hukumomin kasar. Shugaban kasar Kenya William Ruto ya ce ya aike da masu ba da agajin gaggawa ciki har da sojoji domin kawo ɗauki, kuma yana miƙa ta'aziyarsa ga waɗanda abin ya shafa. Masana kimiyya sun ce dumamar yanayi yana ƙara dagula aukuwar ambaliyar ruwa da fari a gabashin Afirka. Wani bincike da aka yi a shekarar 2024 ya gano cewa sauyin yanayi ya sa ruwan sama mai yawa da ke jawo ambaliya ya ninka yadda aka saba gani a yankin. Labaran duniya kenan da Saudat Kabir ta karanto mana. sai shiga fagen rahotanni matakin hana fitar da dabbobi waje da ministan kasuwanci na jihar agadez a kasar nijar ya yi ya jawo cece kuce har wasu masu sana'ar dabbobin sun nuna rashin jin daɗin su amma kuma aka samu wasu sun ba da ra'ayoyi mabambanta a wannan rahoto da ashiru alhaji muktari ya aiko mana kamar shekarar da ta gabata gwamnatin ta ce ta ɗauki matakin ne don kawo wa talakawan ƙasar sauƙin sayan dabbobi daga nan ya zuwa babbar sallah to sai dai matakin da alamu bai yi wa masu wannan sana'ar daɗi ba kamar yadda wasu su suka koka wannan kaya an ba a fita waje da su ba inda za mu yi da su wallahi ko biye biye ake sai da nama wani bai isa bai saya wannan mu gaskiya an haka haka gaskiya mai ran baya saboda wannan kayan mu da shirin kita baka ba mu da wani abin da ya wuce wannan yanzu abincin wannan ko gani an sai da abincin zai zo saya wannan abu an yi shi ne ba tare da an zamana da mutane masu sana'ar ba da makiya na daji ba a wurwe su ba aka zamna aka kaddama su da doka ita kuma wannan ba amince ba bara ma an yi wannan dokar me ta kasance dokar ta bara da aka yi ta kan ba to ba sai da rago da martaba irin wannan lokacin amma a haka babu wanda zai yarda ya hudu ya kare duke shi sai da matakin hana fitar da dabbobin zai shafi makiyaya a matakin farko dalilin da ya sa kungiyar makiyaya ta felitaritet da agali ete yake jagoranta ya ce da jin haka suka samu ganawa da shi ministan na kasuwanci duk da ko ba a yi nasarar cire dokar ba amma sun gamsu da bayanan da shi ministan ya yi masu abin da ya shahi wannan tahiya mun gaya mishi duka da suka yi kumshe da wannan interdiction ga kasa kuma ga talakawa makaya shi kuma ya gaya mana dalilan da suka sa shugabannin eh, niger suka doki wannan decision don da muka gane masalolin da suka sa suka doki wannan decision shi kuma sai ya gane masalolin da za talakawa za su shiga shine mu dukan mu mun dawo kowa dai ya saki abin da yake so tunda mu da fara mun zo da niyya eh, mu nemi ma wannan decision a rushe ta me da aka kwatanta mana dalilan da suka sa sai muka gani ai suna da gaskiya don shi yasa muka nemi da ministirkin da sunan makaya in ya je mai ya nemi a sassauta wannan decision a ɗaya ɓangaren kuwa wasu 'yan ƙasar da muka zanta da su sun bayyana gamsuwarsu da matakin sunana isaka haka ɗin ya daidai saboda akwai abin da ya sa gwamnati ya ɗan hango wasu abubuwa wanda in aka yi haka ɗin ɗan ƙasa wani zai samu sauki saboda wani yana da halin abin wani kuma bai da ƙarfin abin kenan kamar tanaki ne aka yi na kafin babbar sallah ta zo mai karamin ƙari zai dan samun masalaha ciki. Salamu alaikum sunana Abdulhamid Musa matsayi da ɗan ƙasa wannan abin da gwamnati ta yi jiya daidai saboda ta ɗauki matakai ne matakan kare ƙasa da kare talakawanta. To wannan abin da sun kai Allah saka da alkhairi. hakan dai wasu na ganin babu wani tasiri da ɗaukan dokar zai yi hasali ma sai dai ya kara tsawwala farashin a cikin kasuwanni domin wasu na kin fito da nasu dabbobin har bayan kammala babbar sallah ashiru alhaji gta hausa amurka ke magana daga agadas a jamhuriyar nijar wallahi shugaban ni kutuna rabana ya ku rabana ya mu garagamar ma hannunku jan mu kuke bin ku muke shin ina za ku da mu ku tausaya mana haka nan Allah ba za ya bar kowa ba Allah ba a zalumin kowa ba na leƙa ƙasa na yawo na dakata na zauna na yi al'ajam na kuka akan busa haƙin talaka. ba ya bar kowa ba. An yi shekaru sun shuɗe an yi wahalar fetur da man fetur ya yi tsada kanan ziri ya yi tsada da na ga layin mota na dakata ne kallo. Babu motar soja ba motar ɗan sanda ko ɗaya ba ta ciyama. ba motar wani sarki sai dai motar tallaka. daga kabin kabin sai dai taksi su ne motar talaka su ne motocin na talaka ne na ji tausayi na ji tausayi mun gode ashiru alhaji muktari sai rahotonmu na biyu inda yusuf aliyu harande ya yi hira da tsaya cikin jigajigan siyasar adawa injiniya buba galadima kan matsalolin da suka shafi harkar noma da ta tsaro a arewa Ga yadda hirarsu ta kasance. An kashe masana'antun abin da gyara shinkafa wajen guda dubu da aka gina ma'aikatan da suke ciki kowane rice mill da kake da shi zai ba mutane kamar ɗari biyu aiki a wajen kuma a baya manoman da za su yi amfani a wajen sun kai mutum dubu biyu uku hudu ko biyar ko goma duk an hana su aiki wannan bai shafe su ba su ba sa son ai gwamnati na adalci To Buba Galadima za a ga cewar kuna ta magana wanda ta shafi matsalolin tsaro a Najeriya wanda ake ganin cewar in har kuna fitowa kuna cewa wannan gwamnatin ba ta yi wani hoɓɓasa ba ai kuma a lokacin da kuke rike da madafin iko kun an yi abubuwa makamantan haka menene zai bambanta ku da ita wannan gwamnati idan aka zaɓe ku? Ku jam'iyyun adawa da kuke haɗa kanku a yanzu. So, da wace jam'iyya da wace jam'iyya mun taɓa yin mulki mu ni ko kansila na taɓa yi. Amma jam'iyyar PDP ta yi shugabancin Najeriya na tsawon shekaru da dama wanda kuma an ga matsaloli da aka samu a wancan lokaci yanzu kuma ita ce babbar jam'iyyar adawa. Matsalolin lokacin jam'iyyar PDP ya kai ɗaya bisa ɗari na matsalolin da ake da shi a Najeriya yau. Za a iya cewa wannan wanda aka samu a lokacin PDP ya ma kamari da wannan lokaci a yanzu. A dalilin me duk rashin kwanciyar hankali da ake da shi a zamanin PDP an yi zaɓuɓɓuka a kowane akwati lokacin da aka ɗaga zaɓe aka kawo sojojin haya suka fatattaki mutanen Boko Haram. Maye ya manta uwar ya ba za ta manta ba. To kuna cewa wannan abu da kuke yi ba wai yana nuni da cewar gazawar ita gwamnatin uh, ah, APC ba ne kenan. ka ce ma mu. 'yan Najeriya suke yi, ai kai ma ya shafe ka, duk ɗan Najeriya wannan abu ya shafe shi. In mutum ya zauna bin sai ce 'yan siyasa ne, to ai ya gani kuma a sa ko yanzu eh, mutane kawai suna sallah ma zuwa yake a kashe su. Baka isa ka je wani gari ba da daddare, baka isa ka je gona ba kai noma, 'yan siyasa kawai ya shafa? To amma wannan ba a gwamnatin APC kawai aka fara samun wannan ba a sauran gwamnatoci ma an samu wannan. A wani gwamnatin aka samu? Gwamnatin PDP. Aka samu me? an samu rashin tsaro na tafiye-tafiye da kake magana da kashe-kashen mutane a masallatai. An kashe mutane a masallatai a coci-coci a lokacin gwamnatin PDP. Ya kai kwatan ya kai ɗaya bisa ɗari na abin da yake aukuwa yanzu. So kana so ka ce kenan abin da aka yi a zamanin PDP bai kai abin da ake a wannan gwamnatin ba kenan? in ka kasa na PDP kashi ɗari bai kai ɗaya bisa ɗarin abin da yake aukuwa a yanzu ba. Ko daga shekaran jiya zuwa yau an kashe mutum ya kai ɗari biyu ko ɗari uku. an kama mutane fiye da ɗari biyar a wurare daban-daban a Kebbi, Katsina, Zamfara, Plateau da ina kwana biyun nan a lokacin da gwamnatin PDP take ba wai ni ba dan PDP ba ne, ba zan iya kare su ba amma a lokacin da suke mulki ga baki ɗaya nahiyar arewa maso yamma akwai tashin tashina da ake yagu ɗaya. To menene mafita yanzu ko kuma menene makomar Najeriya idan har ya zama da ba a sa ba a canza wannan doka ba? Makoman Najeriya shine ai wa'annan mutane mu muka zaɓe su mu suke wakilta idan suka ce ba haka ba gabaki ɗaya mu mu tashi kar ku ce 'yan siyasa gaba ɗaya abin ya shafe mu tallaka da kowa ya kamata ya miƙe ya nema kansa yanci ba mu za mu nema ba kai za ta ɗauka ba ba ta tashi da kai ba a daidai ko tsakiya a nan ta same ka na gaban ta ka zonta na hange ita dai wai can gaban ta su kuma na bawa ka dubin su manyanmu jama'a ga ku zanka wankan dare don saboda bai dan farin gobe an kwalhon rage ka ban gora wanda duk Allah ya ce a san shi ka san kowa ba ya ɓoye shi Allah ka ba a san mu amma ba sanin nan ba na aibu ba in ba mu ka taro ga hanya ba kyauta wanka ka daba ne ya lalace Allah ɗaya ne abin tsoro sannan shi ne abin roƙo sannan shi ne abin tsoro to annabi a abin ƙauna mu yi ta mu bar hauka halaka duniya na ba mutum tsoro bello duniya na ba mutum tsoro duniya ya alƙawali a kwanci ta yau in ta ɗauki wannan kamar gobe ba sai ta canza shi duniya na ba mutum dolo Allah ka mama bawonka Allah ka biya bukatata to ka kyautata al'amurana Waƙan motar siyasa shi shan mi a jawabinka na yamman ba su murnaka na gaba kuma ba su murnaka na ƙauyen ba su murnaka birni ba su son ka buta ba Allah ya nufar da hutawa Allah ka isan maɗan shabiu Ɗaya mu ya ba makon nan mu ba shi da illa mu ga mulkinmu na kawai mu shi yace du a gyara su in ka soke shi kai laifi in ka bace shi kai laifi ban bata ba ban ni bata ba ban hana mai baci ya bata ba Allah ka isan magwamnan mu inda ka bace shi don kanka dibada hanyar silamin hayawa hanyar silamin na kura can da kura ka murkewa to yanzu suna saman kwalta su komi ba shi musu Allah ka biya bukataka ita ya isa ramite Allah ya kani marnona daga nan ni ka wara ka cewa inda ban rasa taya ba kila mota ta ta lalace to yanzu an ka gyara ta hagun babu raminan kunya ya ce a kai kwalta Allah ka biya bukataka haya gudu mugun daji ta mota sai landiro can yoko wanda ka yawo can ta zan birni ga dajin nan Allah ka biya bukata mun gode Yusuf Aliyu Harande Ana sauraron waɗannan shirye-shirye ne kai tsaye daga sashen Hausa na Amurka ke magana a birnin Washington DC. Yanzu sai shirinmu na gaba. mu mai duniya jama'a salamu alaikum kuma barkamu da warhaka da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci shirin namu na yau zai faro ne daga gabas ta tsakiya inda yaƙi ya ɓarke tsakanin ƙasa amurka da isra'ila a kan wato ƙasar iran biyo bayan kisa da suka yi wa ayatollah a ranar asabar ɗincin da ta gabata yau mako guda kenan da wajen misalin karfe biyu da minti ashirin na daren asabar ɗin suka kai wannan hari kuma harin ya zo ne fa saura kwana biyu su yi taron tattaunawa a can Geneva a ci gaba da warware takaddamar da ke tsakanin su kawai sai suka kai wannan hari ya zama tamkar kamar yaudara kenan to a bayan da suka kashe wannan dai aka waye gari da mummunan labari ya bazu a cikin kasa na kisan da aka yi wa ayatollah jim kaɗan ƙasar ta jamhuriyar musulunci ta iran suka mai da martani mai gauni da makamansu masu linzami akan makeken jirgin ruwan nan da ke dakon jiragen yaƙi a duk lokacin da za a fita yin yaƙi suka ragargaza shi har sai da suka nutse shi kuma wannan jirgi ne da amurka take ji da shi iran ɗin ta kuma ragargaza na'urar nan da ke shinshino makamai daga nesa tun kafin su zo ta ba da umarni ba tare da sai an jira kwamandoji sun ba da umarnin mai da martani ba don su zauna cikin shiri to tare gargaza wannan abun hakan ne ya ba su nasara har wannan makamin nasu masu linzami suka fada kan wannan jirgi suka natsar da shi ta kuma yi ta rufe babbar mashigar jiragen ruwa na kasuwanci da ke dakon mai kashi ashirin bisa ɗari na man duniya da ke bi ta wannan mashigi da ta hana su shigiya ta ce duk wani jirgin da ya gegen bi ta wannan ruwa za su farmai da hare-hare. Wannan mataki da suka ɗauka ya tsaida wato jigilar mai fetur a wannan wuri har ya zuwa lokacin nan da muke magana duk wada yau kwana bakwai. Cikin 'yan kwanaki biyu da aka yi wannan abin Amurka ta ba da umarni cewa mayakan ruwansu su yi wa sauran jiragen ruwan da suke dauke da mai wato fito su zo su wuce ta wurin amma sabili da irin zafafan hare-haren da ita iran ɗin take ta kaiwa a duka sansanonin sojoji da na ruwa da na sama na amurka da suke nan gabas ta tsakiya kusan kasashe goma sha biyu ya sanya babu wanda ya gigin ya bi ta wannan wuri ayyuka dai suka tsaya ce kuma kowane jirgin ruwan nan kowane rana ana biya masa wato dalar amurka dubu ɗari hudu ne har ya zuwa yanzu dinnan da muke magana iran tana kai hare-hare a sansanonin sojojin amurka da ke gabasa tsakiya ita ma amurka suna mai da martani ta hanyar kai harhare hare musamman ma da yanzu suka mai da hankali gaba don rumbunan makaman nukiliya ɗin ta iran don suke kaiwa hari na mai da martani a halin da ake ciki kasashen yankin dai in ba ga kasar isra'ila babu wacce ta yi yunkurin mai da martani cikin wannan hali su kansu waɗanda suke yin tarzoma a cikin ƙasar sun da suna goyon bayan gwamnati da ko suna kyan gwamnati sannan kuma kurdawa da ke can makota wato na wajen hosu ɗin nan su sun ce yanzu ba za su goya wa ƙasashen da ke faman yaƙi da ƙasar iran ba ba za su goya musu baya ba kana ko ba za su shiga cikin iran din da nufin wani abu ba wannan sai ya karya karsashen waɗancan ƙasashe biyu da ke tunanin wa'annan za su zo a tafi tare da su don a rabawa ita iran din ƙasar hankali cikin wannan hali kuma kamar yadda masana da suke duba al'amura suka ce to kuma sojojin isra'ila sun kai hari a kan man saudi arabia don ya nuna kamar cewa ita iran din ne ta je ta kai masu hari a wajen cibiyar man nasu to da hakan ya bayyana barara wannan ya sa mutane zazzafan tunanin makasudin da ya kawo kai harin da ya hallaka shi shugaban kasar nasu ya sa akasarin manyan kasashe sun yi zazzafan tunani game da makasudin wannan al'amari da suka je suka yi a cikin wannan kasa a asabar ɗancin da ta gabata kuma wannan ya ƙara fitowa ɓaro-ɓaro ne a lokacin da shi babban harsan tsaro na ƙasar ta iran yake bayanin cewa su fa ba za su amsa wani gayyatan wai a koma tattaunawar sulhu tsakaninsu da amurka ba domin ai haka suka shirya a ranar juma'a cewa ranar litinin za a ci gaba da wannan tattaunawa a ƙasar geneva to amma kuma sai gashi ranar asabar asabar ɗin ma cikin dare ne masu karfe biyu da minti ashirin suka kai masa hari kaga an yaudare su kenan saboda haka ba za su sake koma abin da ba da gaske ake yi ba hakan ya sanya manyan kasashen duniya suka yi tur da Allah waje da hauko wannan al'amari amma da majalisar ɗinkin duniya wanda ta ce to wannan ya keta haddin tsarin dokar ƙasa da ƙasa na kai wannan hari amma abin da ya faru ta kuma ya kira gare su ne da a yi hattara kada a kai wa farar hula hari su ma kasashe sun ce to a dai hattara kada abin ya bazu ya zuwa kowane wuri. yanzu kuma sai Najeriya. A Najeriya Majalisar Wakilai ta ƙasa ta tattauna kwanan nan akan batun rashin tsaro musamman ma kamar yadda ake cewa a nan arewacin kasa yana ta shafan wato kiristoci a ƙasar. Dokar da ta ƙasa ta Amurka 'yan majalisar wakilansu suke son su kafa ta a kan yancin gudanar da addini ta shekara 2025 wacce ke da take tuhumar wato jami'an gwamnati da cewa suna da hannu a zargin tursasawa kiristoci har wa yau ita wannan doka tana da nufin ayyana najeriya a matsayin kasar da ba a damuwa da wannan lamari musamman ma a cikin batun nan da ake ce ma cpc wato rashin ko um, kula wanda ke haddasa damuwa ga kowa da kowa da kuma sanya wa najeriya takunkumi a kan jami'an gwamnatin ake zarginsu da hannu a cikin rikicin addini majalisar ta amurka ta kuma gana da wasu 'yan majalisar wakilai ta najeriya game da wannan rikici inda suka bayyana rikicin a matsayin wata hanya ce na yi wa kiristoci kisan kiyashi yayin da wasu daga cikinsu kuma suka ce ba a ɗaukar wannan mm, al'amari da muhimmanci a cikin mm, ƙasar da haka suke buƙatar wato sanya takunkumi a kan jami'an da suke da hannu su kuma 'yan majalisar wakilai ta ƙasar ta amurka sun ba da shawarar kakaba takunkumi a cire dokar hukuncin kisa a kan yin ɓatanci ga manzo alaihi tare da soke dokar da ta kafa shari'ar musulunci da kuma ƙara samun haɗin kai don a magance matsalolin tsaro a cikin najeriya cikin wannan hali 'yan majalisar ta ƙasar amurka Shirin mu kewaye duniya kenan wanda Sani Shu'aibu malumfashi ya shirya kuma ya gabatar. Lokaci ya yi da balabaranku zai ba mu labaran wasanni. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid ta samu nasara kan Celta Vigo da ƙwallo biyu da ɗaya a wasan mako na 27 na gasar La Liga na ƙasar Spain. A gasar Serie A na ƙasar Italy kuwa inda shi ma ake fafata a wasannin mako na 28. A jiya ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Napoli ta samu nasarar doke Turin da ƙwallo biyu da ɗaya. sai kuma wasanni aka fafata na gasar kalubale a matakin kusa da na kusa da na karshe kwata final a can gasar ingila kungiyar kwallon kafa ta liverpool ne ta samu nasarar doke kungiyar kwallon kafa ta wolf da kwallo uku da nema bundesliga na kasar germany kuwa ana cikin wasa na mako na 25 yayin da kungiyar kwallon kafa ta baya muni ta samu nasarar doke kungiyar kwallon kafa ta brushen mashin galabar da kwallaye hudu da daya a liga na kasar faransa kuwa wasannin da aka fafata wasa ne da aka yi shi na mako na 25 shi ma inda kungiyar kwallon kafa ta psg ta sha kashi a hannun monaco da kwallo uku da daya idan muka duba wasannin za a fafata a yau a gasar la liga kungiyar kwallon kafa ta osasuna da su fafata da kungiyar kwallon kafa ta mayoka Girona kuwa za ta yi tattaki ne zuwa gidan kungiyar kwallon kafa ta Levante yayin da kungiyar kwallon kafa ta Atlantico Madrid za su karɓi bakuncin Real Sociedad ita ma Atlantico Bilbao za su barje gumi da kungiyar kwallon kafa ta Barcelona a gasar Serie A na kasar Italy kuwa Cagliari suna tare da komo. yayin da atalanta ta su kwarje gumi da udinese juventus za ta karɓi bakuncin ƙungiyar ƙwallon kafa ta fisa sc sai kuma ƙasar ingila a wasannin kusa da na kusa da na ƙarshe na fa cup kalubale kungiyar kwallon kafa ta mansfield town za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta arsenal sai kuma kungiyar kwallon kafa ta west ham za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta chelsea newcastle kuma za su karɓi wakuncin kungiyar ƙwallon kafa ta manchester city bundesliga na ƙasar germany hendahim suna tare da kungiyar ƙwallon kafa ta hoffenheim sai wolfsburg za su karɓi wakuncin hamburg Kungiyar ƙwallon kafa ta rb leipzig kuwa suna tare da kungiyar ƙwallon kafa ta fc Augsburg. sai kuma mainz suna tare da kungiyar ƙwallon kafa ta stuttgart yayin da freiburg za su ɓarje gumi da Bayern leverkusen sai collins suna tare da kungiyar ƙwallon kafa ta borussia dortmund daga nan kuwa za mu leƙa ƙasar faransa ne inda a gasar liga na ƙasar faransa nantes za su fafata da anga ƙungiyar ƙwallon kafa ta ausdrick za su fafata da ƙungiyar ƙwallon kafa ta strabo sai kuma toulouse suna ta da ƙungiyar ƙwallon kafa ta olympiaco marseille balada yuru gta hausa amurka ke magana daga bauchi a nigeria Yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya amma a takaice. Iran ta ta kai hare-hare kan ƙasashen da ke makwabtaka da ita idan dai ba su suka kai mata hare ba. Fadar gwamnatin Tehran ta aiki da saƙon ba da haƙuri ga makwabtan nata game da hare-haren da ta kai musu a ƙoƙarinta na goge fushin da makwabtan nata na ƙasashen tekun fasha suka yi kan harin da ta kai musu. Shugaban ƙasar Iran Masoud Pezeshkian ya ce ya ba da haƙuri ga makwabtansu ya kuma buƙace su da kada su wa Amurka da Isra'ila yaƙi da Iran. Ya kuma yi watsi da kiran da shugaban Amurka Donald Trump ya yi na da su yi saranda inda ya ce wannan mafarki ne. 'Yan sanda a Najeriya sun yi nasarar hallaka 'yan ta'adda 45 a ƙauyen Dan Musa da ke jihar Katsina a cewar wani jawabi daga gwamnatin jihar a yau Asabar. Tashin hankalin ya biyo bayan wani hari da 'yan bindiga daga jihar Zamfara suka kai ƙauyen Alhazawa da ke garin Musawa ranar biyar ga wannan watan suka yi ƙoƙarin sace shanu. Ambaliyar ruwa ya hallaka mutane 23 a Nairobi babban birnin ƙasar Kenya. Ya kuma tafi da motoci da dama tare da kawo tsaiko ga zirga-zirgar jiragen sama a filin jirgin sama mafi girma a gabashin Afirka a cewar hukumomin ƙasar. Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na daren yau sai Allah ya kai mu ranar litinin za ku ji mu ɗauke da wasu shirye-shirye masu ƙa'itarwa da karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar da Kamaru, karfe biyar kenan agogon GMT a Ghana. Godiya ta musamman ga Saudat Kabir wadda ta taya ni gabatar da shirin. Ni ce Madina Dauda nake yi wa mai sauraro fatan alheri daga GTA Hausa, Amurka ke magana. Mu huta lafiya.